wato ba wai matsala ba ne amma wato ta kuma zaɓe tana so ta tabbatar da cewar an yi aikin nan da dangadan kuma an yi shi yadda kowa da kowa zai samu wannan katin saboda su wannan katina za mu yi amfani da su a wannan zaɓuɓɓuka. To shi ne muka nazari muka duba muka gani ya kamata mu rarrabar da Canza wannan lokaci dai ya fara kawo tsegumi daga jam'iyyun adawa. Mr. Jonathan Batsa shine jami'in yada labarai na jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger. To yanzu dai a Niger State din yanzu nan a Niger State daga wannan ranar yanzu ya yi wajen so uku kenan. Kuma irin wannan a daga yau a daga gobe a daga jibi duk rashin gaskiya ne. To amma Mr. Nick Dazan ya ce canjin lokacin ba zai kawo matsala ba. shi an yi shela yadda ya kamata kuma mu na jihar niger mm. sun fito kuma tukuru sun yi shela Duk da wannan dai 'yan siyasa na ci gaba da faɗakar da jama'a mahimmancin mallakar rijistar zaben Alhaji Abu Sani Bello ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Naija ne a jam'iyyar APC ga abin da yake cewa jim kaɗan bayan da ya karɓi tikitin takararsa a jiya Laraba. ai rijista nan shine komi domin rijista nan shine zai baka dama ka yi zaɓe in ko baka da rijista duka kai ga son zaɓe in baka rijista kana ɓata lokacin ka ne daurewa a yi rijistar zaben dai shi ya fi zama alheri ga al'umma kamar yadda wannan malamin ke cewa suna sunana abubakar dan usman gora. da ma'aikatan da 'yan kasuwa da kowa ya daure mu yi kokari mu kwatuka mu cikin irin wannan mugun halin lokaci a najeriya saboda halin da ake cikin dan kasuwa da ma'aikacin gwamnati da ma mai zaman banza kowa ya zama almajiri kasar nan to kuma ta wannan hanyar ne in Allah za mu bi mu kwato yancin mu in Allah da a samu sauki a cikin wannan kasan Daraktan hudda da jama'a na gwamnatin jihar Naija Malam Tanko Dada ya ce a yanzu gwamnatin jihar Niger ta janye hutun da ta baiwa ma'aikatanta a gobe Juma'a da kuma Litinin saboda canjin lokacin da aka samu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.